Tsaka mai wuya. Ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi. ai jami'u guda biyu nan ne eh ai shine ma babban abun takamata don jihar Buhari ce dan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba eh, eh, ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a ɗan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban ƙasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk ɗan najeriya ma ba shi laifi eh. tunda shi ma na cikin najeriya to eh. san duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a ɗora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ko jirgin ƙasar nan da ake magana waye pdp ce Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. A wata tafiya da muka yi zuwa babban birnin tarayyar Najeriya to Abuja muka samu damar zama da 'yan takarar gwamnoni guda biyar na jam'iyyu daban-daban domin jin ta bakinsu game da takarar tasu da kuma ra'ayoyinsu game da 'yan takarar shugaban kasa na junansu da kuma sannan matsaloli da suka addabi Najeriya din yayin da ake zuwa wannan zaɓe na shekarar 2023 shine muke son mu kawo muku wannan muhawarar da ta gudana tsakaninsu. wannan 'yan takarar guda biyar sun hada da muhammad umar bago dan takarar gwamnan jam'iyyar apc a jihar neja da haliru jika dan takarar jam'iyyar nnpp a jihar bauchi da umar ardo dan takarar jam'iyyar sdp a jihar adamawa da jimilu jino dan takarar prp a katsina da kuma sadiq wali wanda a lokacin da muka dauki wannan muhawara din shine dan takarar jam'iyyar pdp a kano ko da yake daga baya an zo an canja shi da muhammad abacha to ba ta da bata lokaci ba bari mu tsunduma cikin muhawarar tasu kamar yadda nace zamu a takaice zamu yi kokari muna da abubuwa da yawa da zamu tattauna ba ta da bata lokaci so nake inji kowannen ku jihar tana da matsaloli iri-iri kuma ya san abin da yake so yau jihar sai ya canja abubuwan da ke gudana bari in fara da kai alhaji muhammad umar bago na san jihar ka tana fama da harka tashin hankali da tsaro da sauransu amma me babban abu guda biyu ko uku da kake so kai wa jihar naji in ka ci zaben nan Assalamu alaikum. Ali Mustapha muna godiya da wannan dama da aka bamu saboda mu ƙara amfani da wannan dama mu isar da saƙonni zuwa talakawa wayanda muke ikirari cewa suna bayan bayanmu. Da farko, Iftala'i na rashin tsaro ya yi kakaka a Najeriya kuma ya kakaka a jihar Niger To saboda haka in Allah ya ba mu a zaben ƙarshe in Allah yadda za mu sa ƙarfi sosai mu tabbatar an samu zama lafiya da yadda Allah kuma bara mu tsaya haka ba muna har yanzu mun sa ana addu'o'i a ko'ina saboda wannan abin ya fi ƙarfin a mutum ɗaya to malamai da iyaye da mutanen ƙasa duk su ta ma addu'a Allah ya ba mu zama lafiya. me kake so kai wanda har ka zama to me bayan maganar tsaro me kuma abin da mu eh to gaskiya jihar mu tana da A abubuwa da yawa da take bukata amma na farko shine za mu ƙara gyara tattalin arzikin kasan jihar neja don najeriya ban ga jihar da take da irin arzikin da allah ya bamu ba to muna da na farko dukka dam da yake ɗaukan ruwa mai ba da lantarki a najeriya na tabbata maka a jihar neja take a yanzu kuma har yanzu ba mu more wannan ba to allah da za mu tabbatar cewa mun gyara tattalin arzikin kasanmu. noma kuwa Niger ta fi kowane eh, jiha girman eh, fili a nigeria mun Allah ya mu tabbatar mun raya godin eh, harkar noma in Allah ya yarda sai kuma sanata Aliyu Dauda Kika wanda kuma yake na ga muku yana takarar gwamnati a Bauchi me muhimman abubuwan da ta saka gaba to Rabbi to na gode Alhaji Aliyu Rabbi shrah li sadri wa sirri li amri wa ahlul uqdati sali ya yafqahu qawli da farko dai a matsayina na matashi wanda na fara siyasa tun daga gindin bishiya zuwa yanzu har na kawo matsayin da nake mata da matasa su ne kashin bayan kowane al'umma ko gwamnatin demokuraɗiyya ne ko na mulkin mallaka wannan fafutuka ko yakin neman gwamna da nake yi ba ina yin shi da ka ne, sai da na nemo ƙwararru wanda suka sa ita kanta jihar Bocin a tasa suka tantance ta suka ga cewa menene matsalolinta jihar bauchi tana da matsaloli da yawa amma matsalan da ya fi damunmu shine talauci kashi saba'in na al'umman jihar bauchi mata ne da matasa wanda ni kaina na samu kaina a cikinsu kawai kuwa jihar bauchi jiha ce wanda take da ma'adanai kala-kala da hanyoyin kuɗin shigowa abun farko da za mu fara yi shine za mu diversifying the source of igr wato za mu buɗa mu faɗaɗa hanyar kudaden shigowa wanda jihar bauchi za ta samu sannan yawon buɗe ido muna da gandun dajin yankari a jihar bauchi wanda shi kaɗai ya isa ya rike jihar bauchi an bar shekara zube ba abin da ake yi dokan da ta yi shi shekara 60 da ya wuce har yanzu wannan dokan ne take aiki ba a canza ta ba ya kamata a mata garan bawul a kawo masu hannu da shuni wurin hanyar bude ido su zo su sa hannun su a ciki. Dr. Umar, wani tasiri yake ji da zafi a Okay, to, thank you. Uh, na farko dai barin fada abubuwan da zan yi a Adama. First, zan yagi ah, talauci. Na biyu, zan yagi yunwa. Na uku, zan yagi uh, jahilci. Sannan na hudu, zan yaƙi sata cikin gwamnati nan in ka yi su ka kare rigiman iri banditry iri insecurity nan saboda sace nan da zambace abin nan duka ya sami asali ne daga wa'innan abubuwa guda hudu daga talauci daga yunwa daga jahilci da kuma daga zamba wato sata cikin gwamnati in ka kare nan ka kare wancan sannan <clears throat> a maganan wai menene sdp za ta yi a adamawa wai ta na ai jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba su da baki a najeriya ko a ina ne gaba daya a ƙasar nan ai adama tana cikin najeriya da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jami'u guda biyu nan ne don su ne suka rike da eh, najeriya da su kuma su ne suka rike da adamawa jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ni nan ina cikin wa'inda suka fara jam'iyyar pdp alhaji imran jino kamar da nake matashi mun dan siyasa mm. waɗannan ne ka na farko ke da kudin takarar gwamnati ko mm. me ya fi damun ka tsina mun san ita ma tana fuskantar harkokin tsaro amma in ka zama kuna me za ka masu sauraro assalamu alaikum babban abin da ke damun jiha ta yanzu shine magana na kalubalen tsaro wanda shine addabi duka jihohin arewa amma ya fi bugun jiha ta domin ita ce na fi sani babban abin da muke so mu fara yi idan allah ya bamu shugabanci 2023 shine muga yadda za mu fara rage raɗaɗin hare-haren da ake kawo ma al'ummar jihar katsina mu ga wani dabaru za mu yi amfani da technology mu ga yadda za mu rage waɗannan abubuwa fasahohin zamani da ake da shi za mu ga yadda za mu yi amfani da shi wajen magance tsaro shi daman tsaro yana da abubuwa waɗanda suke haddasa shi manyan abubuwan da ke haddasa tsaro akwai jahilci akwai talauci da rashin aikin yi na matasa da kuma taɓarɓacewa eh, shi tattalin arziki na al'umma da kuma baya sannan kuma da maganan gudanar da shari'a ta adalci so waɗannan abubuwa guda uku za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su in muka duba su tsaro zai samu bayan mun yi wannan dole ne a tabbatar da maganar tsaro na abinci za mu fuskanci noma ba noma na wasa ba irin wanda ake da fatanya ba da wane ne a za mu duba mu ga duk ƙananan hukumominmu yadda suke yanki wa'anda irin arzikin da Allah ya sanya mu ɗauki misali yankin katsina ne an sa akwai apc akwai pdp a wurin kuma jihar buhari ce Eh. da haka na da eh, mm, imanin cewa za ku yi tasiri eh, ai ne ma babban abun takamata don jihar Buhari ce don Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba ita PRP amin tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma take ciki ba saboda ya kamata a ce yanzu mm. a matsayin muna da shugaban kasa Mai samu wani abu wanda za mu ga lalle mun fita daban mm. gwamna shi ma tambele yake yi so mu bugu biyu ne muka samu shugaban kasa daga wurinmu tambele wasu ma don jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi don jihar shugaban kasa ce don yayi wani abu ko don ya ji haushi ko ko don ya biya musu bukatunsu sai zama mana kaman mu abu ne wanda koma baya ne ma muka samu matsala za mu zo mu eh. cikin abubuwan da laifuffukan da kuke zargin bare wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka kawo muku a tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyun apc nnpp sdp prp da kuma pdp a yayin da ake zuwa wannan zaɓe na bana a jihohi daban-daban a najeriya na allah ya kammala na za mu mu ci gaba da wannan muhawara din inda daga cikin abubuwan da za ku ji har da cece kucin da ya kaure dangane da shin tsakanin apc da pdp wa ya ɓata najeriya da sha'anin cin hanci da rashawa da kuma kawo mata tashi tashi hankulan da take fama da su sannan kuma za ku ji ikirarin da pdp take a cikin wannan muhawara na cewa duk ci gaban da aka samu a najeriya ita ta kawo shi ba wata jam'iyya ba ina kuma maganar aƙidar siyasar ubangida akwai ta har yanzu da za mu kawo muku wannan a kashi na biyu na wannan muhawara rana wata yau yanzu a madadin su bakin namu muhammad umar bago dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a naja da haliru jika dan takarar gwamna a bauchi a karkashin jam'iyyar nnpp da umar ardo dan takarar sdp adamawa da jamilu juno dan takarar prp katsina da kuma sadiq wali wanda kamar da muka ce a lokacin da aka ɗau shirin shine dan takarar pdp amma yanzu an canja shi a can jihar kano yanzu a madadinsu da kuma nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen haɗa hancin waɗannan 'yan takara ɗin aliyu mustapha sakwata ne a washington ku huta lafiya.